a kan batun dogayen layi da ake fuskanta a gidajen mai a yanzu wani matakin gaba za ku ɗauka duk da cewa a baya ka tabbatar mana da cewa akwai hukumomi waɗanda suke bin gari su duba duk wanda ya ɓoye mai a fitar da a sayar da su. Abin da yake faruwa shine mutane 'yan kasuwa musamman shi suke za a canza farashin man fetur yau da daren nan domin sabbin kayan da suka saye su sayar da shi a kuɗi masu yawa suke riba. Amma alhamdulillah ba mu da niyyar canza kuɗin farashin man fetur na cikin watan Maci saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu kada su yi guje-guje suna zuwa gidajen mai wannan ma akwai gidajen mai yawanci suna da mai wasu depo depo da ba su lodi ba su ma mun tabbatar daga gobe za su fara yi tun da sun san cewa ba za mu canza wannan farashin ba dama fargaba suke yi a kan za canza kuma fargaba ya musu amfani a nasu lissafin domin idan aka canza kuma sun sayi tsohon kaya ko ya san kasuwanci ne za ka sai da shi a sabon farashi kuma ka cire ba eh, ba mu da wani matsala insha Allah nan zuwa kwana biyu ko za ka wannan layuka za su bace kuma muna ba mutane shawara kada su je su gudu su je gidajen mai domin babu bukatan yin haka wani jigo daga kungiyar Ifman wanda ya ce a depo-depo na gwamnati ba a samun mai. depo muna da mai su je daga gobe su duba za su gani muna da mai depot depot gwamnati wanda inda aka saba ka ana saida da kuma inda muka dauki hayan depot muke ajiye kayan mu insha Allah daga gobe za su fara gani kuma da can din ba wai an rasa su bane illa iyaka muna magana ne na supply yaushe za a kai wuri da sauransu abin da ya faru kenan ba wai su a kai ba saboda haka gobe za su ga cewa ana ana saida daga duk gidajen namu tsoron ka daɗe ka ce zuwa watan Maris ba za a canja farashin mai ba to zuwa wani lokaci ake sa ran za a yi nazari da za a kara ko a rage farashin man fetur? Eh, dama tallafi da ke kan man fetur nan kamar da mutane suka sani ba a yi tanadi shi ba wannan shekaran kuma gwamnati tana ba ta da niyyar ta ci gaba da bada wannan tallafi amma kuma muna la'akari da wahalar da ake ciki da kuma dole a sa tsarin da zai tabbatar cewa duk farashin da za ta bullar da tabbatar cewa wanda ba a yi wa mutane ba daji ba misali ba a yi wa mutane irin lissafin da zai wuce gona da iri ba shi yasa tun da mu gama muna tattaunawa ba tsakanin mu da yan kwadago da sauran kungiyar da ya shafa da kuma har da gwamnoni da sauransu tunda ba mu gama wannan tattaunawa sai muka ce bari mu aje wannan magana sai ran da aka samu wannan dacewa kan ko kuwa akan yadda za a fita wannan al'amarin ba ma ba mu sa rana ba